وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ينوى مسوى البركة بركة مو دساكي ستن شوى عشرية دنسي قبل سوراران آيون القرآن اللي جرمى a matsayin tafsiri قدان muke gudanarwa na wata ramadan yau muna takwas ga watan ramadan na wannan shekara ta jira ta 1441 wadda kuma ta kama ɗaya ga watan biyar miladiya ashirin idan tarihin ya tabbata mun zo don ci gabar tafsirin alkurani mai girma muna roƙon gudunmuwa daga allah subhanahu wa ta'ala ya wanke zukatanmu ya sa ikilasi a ciki kuma ya ba mu dacewa da abin da. yake so kuma yadda da shi za mu yi tunawa dai muna cikin farko-farkon suratul ah, bakara in kwana ƙarshen aya goma sha uku kenan mun shigo tsindin cikin bayanin sufofin munafukai wanda kuma mun ji cewa munafukai su ne waɗanda ba sa cikin gidan muminai kai tsaye sannan kuma ba sa cikin gidan kafirai kai tsaye amma kuma a haka hukunci na ubangiji da su kafirai ne kafircin ma wato na karshe allah ta'ala ya kyashin wurare da dama a cikin alkur'ani allah ta'ala ya haɗa su a matsayin masauki guda a gidan wutar jihannama ranar tashin kiyama dalilin wannan kafircin nasu sun yi amfani da kalmar shahara da suke faɗa a zahiri da waɗansu ayyuka na musulunci kamar su salloli biyar da makamantansu da karatun ƙur'ani domin su kare kansu daga jihadin musulunci daga takobin musulmi don shigo da su musulunci wannan ita ce riba da suka samu a rayuwar duniya wanda za su ga ƙin ta ne ranar tashin kiyama allah ya kiya kafin mu shiga kai tsaye tasirin muna so mu ja hankalin 'yan uwa musulmi wajen ƙara ƙwazo da himma da hoɓɓasa wajen ciyarwa a wannan wata mai albarka dama da yan riga an san mahimmancin ciyarwa mahimmancin sadaka ta ɗawo'i allah ta'ala ya kawo ayoyi masu yawan gaske a cikin alkur'ani mai girma hadisai na manzon allah sallallahu sun inganta kuma sun karfafi juna akan falalar ciyar da dukiya fi sabilillahi musamman kuma idan mun ga halin da wannan azumi ya zo mana a cikin wani yanayi mawuyaci yanayi irin na zaman gida wannan babu shakka yanayi ne da ke wajen ta taimake keniya mai karfin gaske a tsakankaninmu a kan haka muke ƙara kira ga masu hannu da shuni su yi amfani da damar da allah ta'ala ya ba su na tsere masa'a domin wata nema da allah yawa masu kuɗi ita ce kudin da ya ba su da kudin nan sai suka fifita kan waɗanda ba masu kudin ba kamar da ya tabbata a hadisi har ya zama talakawa sun zo gaban manzan Allah suna koka mashi akan cewa ya manzon Allah zahaba ahli dusuri bil uju masu dukiya sun tafi da lada ladoji masu yawan gaske wadalik yusalluna kama nusalli wa yusumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwali abinda ko ke faruwa shine wajen sallah da azumi da sauran ayyuka na musulunci dai duk abinda muke su ma suna yi to amma sai suka tsere mana ta hanyar amfani da ciyar da rarar dukiyarsu wannan ya sa sun tsere mana annabi sun salama karan farko ya lallashi wannan sahabbai da cewa to barin ba ku waɗansu a zaka wanda idan kun tsare su kuna yi za ku cin masu saboda falalar zikiri nabi ya gaya masa waɗin tasbihohi tasbihi tasbihi na kalmar hada da wannan ita za ku cin masu da kuma abin takaici ko abin damuwa shine su ma masu kudin da suka ji haka sai suka kama yi bayan wani lokaci waɗancan masu koke na farko suka sake koma cewa gafa abin da ke faruwa abin da ka karantar da musu ma sun kama yi dan ji hakuri za ku yi wannan wata falala ce da Allah ya fifita ku da ita ala ayi halin mutum ya amfani da damar da yake da ita wajen biyayya ga dokokin Allah subhanahu wata'ala ciki kuma da ciyarwa don haka a daure a ciyar muna da mabukata bayyanannu muna da waɗanda suke mabukata boyayyu akwai marayu da sauran mabukata irin su zawarawa da makamantansu to kuma sannan akwai talakawa waɗanda zaman gidan nan ya talautar da su musamman a jihar mu ta kaduna yau mun kwashe sama da wajejen kwana arba'in a cikin wannan yanayi kuma gashi yanayin bai kare ba har yanzu ana cikin zaman abin nan lockdown kamar yadda suke faɗa da harshen turanci don allah masu dukiya su tausaya nan ina nufin masu dukiya da makamantansu akwai wani ba a san shi cikin masu dukiyar ba amma Allah ya san ya ba ka dama kakkai rowa cikin dukiyar ka rowa ba ta cikin sababin masu imani sannan uwa uba hukumomi su ne iyayen kowa gwamnati ita ce uwar kowa da haka muna kira ga gwamnati ita ma a matsayin da na uwa ma ba da mama lallai ka ƙara akan taimakon da talakawa. daman can dai talakawan ba duka suka samu ba sannan wanda suka samu abin ba ya ishe su ba ne mun san yanayin da ƙasarmu take ba za mu ce sai ta kai kwatankwacin abin da ƙasashen da suka ɗara ta ƙarfin tattalin arziki suke ba kamar ƙasashe irin na turawa da kuma ƙasashen kamar su saudiya da sauran ƙasashe masu ƙarfin dukiya fiye da mu to amma dai wajibi a ƙara ƙoƙari domin dokokin nan daga gare ku suka taso mun sani ba kun yi ne don gwada ƙarfi ko don san tirsa samu kowa ba kun yi ne don maslaha kuma alhamdulillah talaka ya yi biyayya gwargwadon hali don haka muna fata kar yadda ta je ta zo kuma ku ƙara ƙwazo wajen tausaya matalakawa da nuna ana tare da nuna halin girma kira na biyu da muke son mu yi har wa yau daidai wannan gaba shine wato kira akan karkashin taimakon addini ƙungiyar mu ta jama'atu izalatul bid'a qamati suna suna da nagartaccen tabbataccen tsari na kulawa da marayu musamman muna fata cikin ciyarwar da muka kwadaitar a yi akan marayu wanda ba yi da makotaka da marayu ya je dukkan wani masallaci da ke kusa da shi na ahalin sunna insha Allah zai samu akwai kwamiti na marayu akwai a matakin gunduma-gunduma akwai a mataki na ƙananan hukumomi akwai a mataki na jihohi akwai a matakin ƙasa ƙarƙashin mu mai albarka ta jama'a ce za ta ji makamun sunna a daure a mika wannan tallafin a wurin suna da tsarin rijistar su a marayun a wajen kowane masallaci nan a inda masallaci yake da kewayen kewayensa marayun da ke wannan yankin rijistar su da sunayen su suna nan a wannan masallaci a daure a je a kai wannan taimako sannan kuma har wa yau karkashin tsari na tafiyar da ita kungiya sun san ta ɗauko gagarumin aikin gina jami'a irin ta ta farko a wannan ƙasar tamu ba ke dai wadda wata kungiya ta addini na musulunci za ta taru ta kafa jami'a irin ta farko wanda ake kokarin kafawa a garin hadeja ta jihar jigawa kuma shiri ya riga ya yi nisa to cikin falala ta wannan watan muna fata masu dukiya su ci da dukiyarsu su aika ma wannan shiri na kafa jami'a jami'a ba karamin alheri ba ne wataƙila shi sama ake kiranta jami'a kai ke kokarin kafa amma baka san suwaye za su ci gajiyar ka. baka san shekaru nawa za a ana morarta ba kuma baka san irin karuwar da addinin musulunci zai yi da wannan yunkuri ba ta haka mu daure mu zama mu ne leburorin tabbatar da kafar wannan jami'a ta hanyar ba da gudunmuwa da dukiyoyinmu da kayan aikin bukata da tunani da shawarwari na kwarai don mu karfafi shugabanninmu na tafiyar sunna a kan gagarumin wannan aiki na alhairi da suka dauko kuma suke ci gaba da nazari wajen gudanar da shi jiya muna magana da shugaban kungiya na ƙasa shek abdullah barala mafizahullah a kan wannan magana da nake gaya muku iya tabbatar da e lokaci ya yi a ci gaba da tunatar da mutane kuma idan an tunatar da su har a jaddada karanta musu lambobin waya lambobin akawun inda ake so a tura kudin ta yadda ba kai ka je ko ko'ina ba daga nan inda kake da wayar kama za ka yi daddannawa ka tura bankin da ake ajiyar asusun gudanar da aikin wannan jami'a shine bankin nan na ja'i bankin ja'i lambar akawun din da ake tura taimakon komai nauyinsa komai kankantar sa shine sifiri sifiri sifiri sifiri har guda hudu biyar uku biyar tara daya uku sifiri sifiri sifiri sifiri biyar uku biyar tara daya uku Allah ta'ala ya bada ikon taimakawa to sai ci gaba da karatu da yardar Allah mun faɗi cewa mun tsaya ƙarshen ayata 13 yanzu ba tare da bata lokaci ba mu tashi farkon ayata 14 insha Allah wa idha wa idha laqul ladina amanu qalu amanna a'udhu billahi minash shaitanir الله واتقوا Ladina Amanu, daga cikin ayyukan da munafukai suke yi wajen gudanar da su da nuna taurin kai ga dokokin Allah da kuma ƙoƙarin ganin ma Allah ma su ne mai wayo ne suna yaudararsa da sauran muminai shine idan suka gamu da masu imani na gaskiya sahihan musulmi sahabban manzon Allah sallallahu a wancan lokaci Abin da suke cewa shine qalu amanna da an fara tattauna sai su ce a ai mu ma mun yi imani wannan dan a saki jiki da su a ci gaba da mu'amala da su wannan magana ce ta fatar baki kadai ta shiga zuci ba abinda zai sa ka gane haka shine wa idza khalau ila shayatinihim amma idan sun kebe da su da shedanun su shedanun su qalu alu inna ma'akum su tabbatar mu wa'ancin shedanun nasu cewa haƙiƙa mu muna tare da ku nan lokacin suke ganawa da shaidaninsu sun keɓe yasu yasu shugabanninsu a cikin kafirci da saɓan Allah da suke ba su labarin suna tare da su har da tabbatar da maganar suka amfani da inna inna ma'akum hakika tabbas muna tare da ku a ah, su yamu kuna zuwa ziyara wajen masu imani wa'yancan mutanen da. ba su san bambancin hannunsu na dama da na hagu ba sai ce inna ma hannun mustahzi'un ai mu izgili kurin muke yi masu da yake ba ganewa suke da ita ba da mun je mun musu daɗin baki shi kenan sai su saki jiki da mu daga nan sai mu ji surorinsu sai mu fakon irin kalmomin da suke yi da irin shirye-shiryen da suke yi mun da san ba ku labari don haka da kuka mun je wurin su wannan ce kawai ta kai mu su da ka je kai musu sallama suka ji lafazin sallama ya fito daidai to sai su amince maka Allah subhanahu ta'ala ya ce Allahu yastahzi'u bihim a'a Allah ta'ala zai maida masu da sakamakon izgilin da suke wa mummunai renin wayo da suke wa mummunai suna ganin kamar wato ba a gane su ba Allah ya gane su ya yi musu talala ne ya basu a haka kudin don zunubinsu ya ƙara kambama wa ya mudduhun fiye da guyanin ya amahun kuma ya ja su a cikin ƙetare iyakarsu da yanayi irin na girman kan da suke nunawa fi ta ɗimuwa a haka ba su zan gaba ba ba su san baya ba ba su san su yi makansu mummunan guziri wanda za su gani a kware sun su ranar tashin alkiyama shi kan ƙarshen al'amarinsu da katane su Allah ta ya ce na ladina shtarabu dalalata bil huda waɗancan masu wannan halayya ta munafunci ku lallai sun gwammace kiɗa da karatu domin kuwa sun miƙa shiriwar da ke hannunsu sun an so bata a madadinta kaga musayar ta yi muni sun sayi bata kudin biyan batan shine shiriyon da ke hannunsu sun yi na dafa amma rabihat tijaratuhum ka wannan cinikayya tasu ba ta yi riba ba cinikayya da zaka mika mai kyau ka an so mara kyau zaka mika mai daɗi ka an so mara daɗi? za ka miƙa salama ka an so tashin hankali da fitina ka miƙa abin da zai kai ka aljanna ka an so abin da zai kai ka wuta kai wannan kasuwanci bai yi riba ba inda Allah subhanahu wata'ala wa ma kanu muhtadina kuma su din ba su zan shiryayyu ba kenan tunda ba su zama shiryayyu ba su waye kenan su batattu wannan ita ce tarjamar wannan ayoyi guda uku dangane da sharhin malamai kuma da ya ce wa iza wa iza mu'mini idan suka yi kacibus da masu imani su munafikai kenan sai ce wa masu imani saddat na ma tu'minu ai mun gaggata da abin kuka ba da gaskiya da shi ai da mu da ku duk abin ɗaya ne ita gaskiya ai bayyana take ba wanda bai santa ba haka suke ce musu suna ga da wannan za su yaudarar da musulmi na gaskiya su yi masu shigo-shigo babu zai ya kulun zalar kawon minal mumini suna faɗin wannan maganar don tsoron muminai saboda muminai an umarce su su yaƙi kafirai ya tabbata a hadisin manzon Allah muttafaqun alai manzon na yana cewa umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha wa anna muhammadar rasulullah ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى قال سيكون لك شاء أن أمرتيني بإنياك متانا إن فرمسوا حسي سنشيد باء بن بوتابس سنتا في الله ثم سنشيد أنه محمد manzan Allah ne ɗaya ke abu na biyu wa yi ƙimu sala haske sun yi tsaye da sallah sannan ba zan yaƙe su ba na biyu kenan na uku wa yi zaka haske sun bayar da zaka to idan suka aikata wannan abubuwan guda uku wato rukunai guda uku cikin rukunan addinin musulunci idan suka aikata su to shikenan sun samu garkuwa da kariya game da takobi na ba zan yake su ba wannan kenan sallah ita ce ta biyu bayan kalmar shahada sallah na daga cikin abubuwan da suke taimaka mata shine a kira sallah idan lokaci yayi dan farkar da al'ummar musulmi su haɗu su zo su sauke wannan farali kiran sallah yana da matuƙar kima a cikin addinin musulunci ba abu ne ba da za a yi wasa da shi akwai yanayin da kiran sallah har ma yakan fi sallar kima da matsayi kamar yaya farko dai shi kiran sallah shi ke tunatar da dalibin musulmi cewa lokacin yayi sai su haɗu a inda suka saba haɗuwa domin su gudanar da jam'in sallah a ina ne kiran sallah zai fi ita sallar kanta mahimmanci a lokacin fitina da lokacin tashin tashina da lokacin rigingimu ko kuma lokacin ruwan sama mai tsanani ko ambaliyar ruwa mai tsanani ko annoba makamancin da muke ciki yanzu lallai kiran sallah yakan fi ita sallar kanta matsayi da kuma muhimmanci kamar yaya yanayi yakan kai haduwa a sallar ya gagara na'am annabi salama ya umarci mu'minai su yi sallah a gidajensu lokacin saukar ruwan sama ya ce kas su zo masallacin duk da mahimmancin jam'i da mahimmancin sallah a jam'i wanda kimar sallah a jam'i matsayinsa ya kai matsayin wajibi a cikin addinin musulunci amma sai idan zai yiwu idan an samu yanayin da hakan ba za ta yiwu ba to shikenan za a yi sallah yadda ta samu ɗai ɗai ɗai ɗai amma ba a taɓa ɗaga ƙafa a kan kiran sallah ba sai a zo sai a kira sallah kiran sallar mahimmanci da matsayinsa da hikimomin da suka sa aka tsara shi suna nan suna gudana a tunatar da al'umma musulmi cewa lokacin sallah ya yi su tashi su yi sallah amma su yi a inda suke irin abin da ke faruwa yanzu kenan a ƙasar saudi arabiya cewa za a kira sallah amma a cikin lafazin kiran sallah sai a cewa musulmi ku yi sallah a wuraren da kuke a kunku shi ne kuma abinda mu ma a mu muke fuskanta sai dai a nan ina so ɗan jawo hankalin waɗansu daga cikin hukumomi ko waɗanda abin ya shafa su daina hana a kira sallah ko da za su hana a haɗu a yi jami a bar kiran sallah domin mahimmancin kiran sallah ya kai annabi ya ba da umarni a yaƙi mutane idan ba a ci suna kiran sallah ba sai daga cin mahimmancin kiran sallah ke annabi ya tura tawagar yaƙi ku nausa ku tafi duk garin da kuka tinkara kuka yada sansaninku a gefen garin kafin ku isa to ku saurari garin idan lokacin sallah ya yi idan ba ku ji sun kiran sallah ba to ku je ku faɗa masu da yaƙi kafirai ne ba musulmi ba ne amma idan kun ji sun yi kiran sallah to musulmi ne ku kewaye yan uwanku ne kar ku faɗa musu ashe kenan matsayin kiran sallah ba abun wasa bane ba a musulunci don haka don Allah don Allah don Allah kada hukumomi su hana kiran sallah amma a cewa ladanai inda fa abin ya yi tsanani inda ya tsanani bala'i ya yi katutu annoba ta kai ta komo a bar ladanai su je masallaci su kira sallah in yi kira sallah ya sallah shi shi kadai sannan a cikin lafuzan kiran sallah an shar'anta ala sallu fil rihal ko sallu fi buyutikum ko sallu fi amakinikum afrada wani abu makamancin haka sai ladanai su kara a daidai inda za su ce hayya ala hayya ala fala sai su share wa'annan lafuzan sai su dora wa'ancan don tunatar da kun saba in kun ji muryanmu za ku yo gangami ku yo dan dango ku taho masallaci to yanzu kan ku taho amma mun tunatar da ku lokaci yayi ku yi sallah ko a inda kuke sauraka batun a hana kiran sallah wannan hari ne akan addinin musulunci yana cikin bido inda wannan annobar aka kirkiro a ƙarƙashin ta gaskiya wannan ba daidai bane ba sannan wani abu da ya kamata mu faɗakar shine musafaha bayan gaisuwa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana idan musulmi ya haɗu da musulmi su yi musabaha kuma ba za su rabu ba face sai an gafarta musu to yau abinda likitoci suke ba da umarni a nasu tsarin bisa wannan annoba ta coronavirus cewa a daina yin hannu to je ka idan an daina yin hannu to ka kuma kiro mana gaisuwar bid'a wannan gaisuwar gaisuwar shedan ce gaisuwar yahudanci ce kar a koya musulmi wai hamma da kafa ma za a mai da mu yan kwallo wai sai ka haura kafa shi ma sai ya hauro kafa maimakon musabaha idan har musabaha ba za ta yiwu ba kai ka gamsu da wannan karantarwa ta likitoci ba za ka yi hannu ba to kakka yadda kuma a kiro maka wata gaisuwa da dungun hannu wannan ya dunguru wannan wannan ya dunguru wannan wannan hadari ne yana cikin munanan bidiyoyin da aka zo mana da shi karkashin wannan duk abinda da annabi ya karantar musulunci ya karantar in har larura ta sa ba zai yiwu ba to barin shi ake sai a dakatar da shi gaba ɗaya sai san da wannan larura ta wuce sai a dawo asalin karantarwa amma kar a ƙirƙiro wani abin a musayar wannan sannan abu na gaba cikin abin da aka ƙirƙiro mana wata sabuwar wato sallah wani irin sabon sahu sabon sahu gaba tsakaninka da wanda za ka yi sahu da shi wannan samfurin sallar magabata ba su yi shi ba annabi bai karanta da shi ba musuluncin farko bai san wannan ba kar a zo a kirkiro mana wani sabon sahu a'a idan sahun ba zai yi ba an tabbatar da akwai barazana to kowa ya sallafi shi shi kadai shi ne zaman lafiya sallah kai kadai saboda larura ba sabon abu ba ne, annabi ya karantar da mu amma kirkiro wani sabon samfurin sahu wannan duka yana daga cikin bidoyi na jan hankalin kaina da sauran musulmi su hatara da wannan a bi karantarwar addini babu wani lokaci da aka yi musulmi izini ya dakatar da koyarwar addininsa wani ya ƙirƙiro mashi wata sabuwar karantawa kuma ya ce zai yi aiki da ita wannan babu shakka hadari ne kuma kuskure ne muna karanta zubin munafukai to kada munafukai su zo su fake da coronavirus covid-19 su kirkiro mana sabon addini sabuwar ibada su mai da mu yan bid'a ba za mu amince mu wannan ba muna nan akan karantarwa tare da cewa mu masu bin doka ne domin mu ahalus sunna ne ahalus sunna wal jama'a baya fada da gwamnati baya fada da hukuma baya fito na fito da ita amma kuma bai bari hukuma ta canza mashi addini ba zai bari ba hukuma ta canza mai addini wanda ka sani idan larura ta hana ka yin yanda yake to tsaya a larurar ka yi abin ita larurar addinin ka ta ce ka yi a wannan lokaci amma ka a kiro maka sabo hir. da irin wannan sabuwar karantarwa kar wani ya zo ya ce mana ai mun ga saudiya suna yi sun ce nima na gansu suna yi amma babu inda aka ce in koyi da saudiya ɗari bisa ɗari a cikin harkar addini idan saudiya sun yi abin da yake sananne ma'aru a addini to su abin koyi ne amma idan sun zo da munkar ba za a yi koyi da su ba duk fatoyin malamai sun tabbatar da haka ka duba zadul ma'ad bi hadar khair al-ibad da ibn al-qayyim al-jawziya juz'i na farko ya ce malaman madina dan ko a saudiyar ma ai garuruwa biyu ne da masu tsarki makka da madina kuma madina Allah ya bata jagorancin tafiyar da al'amuran addini akan makkan ma gaba saboda me saboda tarewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a can can ya kyankyashe waɗannan zababbun bayan Allah ɗin sahabbansa managarta a ta aka koyar da su dukkan al'amuran musulunci bayan an faro daga tauhidi da aƙida ana maka to birasa ta zamantakewa na musulunci duka a madina a karanta don haka madina zama ita ce ta kyankyashe zakakuran malaman addinin musulunci wanda kuma suka yaɗu nahiyoyi daban amma abinda ibn qayyim al yake cewa daga lokacin da sahabban manzon Allah suka kare to hatta malaman madina ba su da sauran wata darajar da za a ce duk abin da suka fitar na addini ɗari ya lizumci dukkan musulmin duniya har sai an auna abin da suka yi da littafin Allah da sunan manzon Allah sallama irin wannan magana ɗari ɗari ita shekul islam ibn taimiyya ya yi lokacin da yake sharhin hadisin manzon Allah wanda hadisi yana cikin bukari na cikin musulun inda annabi ke cewa izajtahada al-hakim fa asaba falahu ajru falahu ajrani wa in akhata falahu ajr idan mai kokarin binciko mafita a cikin musulunci ya yi da ya istikrari ya fitar da natija ya yi muwafaka a kan wannan natijar to yana da lada biyu ladan ijtihadinsa da ladan wafakawa addinin musulunci wafaka musulman manzo Allah sallallahu alaihi idan kuma ya samu kukure yana da lada daya anan sai shekul islam yake cewa kaga da wannan idan mai ijtihadi ya ijtihadi ijtihadin sa bai lazimta akan kowa ba har shi kan karan kansa sai ya auna ijtihadin sa da littafin Allah da sunnar manzon Allah idan yayi daidai to sannan ya aiki da shi yace domin kada a dauki mai ijtihadi a matsayin annabi annabi shine duk abin da ya faɗa ko ka gane ko ba gane ba ko ka fahimta ko baka fahimta matukar ya tabbatar annabi ya faɗa dano ba huma a kanka amma baya ga manzon Allah sun sarama duk wani mai magana idan yayi magana a musulunci su sai auna maganarsa sau da haka muna bin saudiyar ita kanta bashi ta kawo mana dalilin wannan sabon samfurin jami'i can daya can daya can daya yaushe aka samo shi kuma a ina aka ciro shi don haka muna bin su a inda muke da gamsuwa da dalilansu musamman saudiyar yau sun san ba ita bace ta jiya kowa ya san haka tun daga hukumomin har zuwa malaman tabbas na yau ba su kai na jiya ba kuma jiyan ba wai da nisa nake nufi ba ba da daɗewa ba ko nan zamanin sarki abdulaziz kai ma a ƙaro ba ko zamanin sarki fahad akwai nagarta da wani nau'i na natsuwa da ilimin masu ilimi a wannan lokaci ba kamar yanzu da aka bige wancan aka hantara wancan aka ɗaura wancan aka kulla wancan cikin malaman aka zo aka kafa matasa sabbin jini a irin wannan yanayin musamman kuma a matsalar da akwai siyasa a ciki Allah ta'ala ya mu gani ko mutum ya gano ko bai gano ba a abubuwan da suke gudana a duniyar yau tabbas wannan matsalar da ake tattauna ta coronavirus akwai siyasa katutu a ciki kuma akwai matsalar kuɗi a ciki Allah ta ya shirye da mu don haka a irin wannan mun tabbatar da malaman saudiya a yau ba su da iko ba su da yancin faɗin albarkacinsu a dukkan matsalar da akwai siyasar duniya a cikinta Allah ya shirya da mu don haka kenan a lokacin da muke karanta sufufin munafukai to dole mu kasa mu tsare don kar mu dosana daga cikin sufofinsu na ɓata addini da yi ma addinin zagon ƙasa da amfani da dukkan su wajen su ga sun cimma burinsu na yin sako-sako a cikin zukatan masu imanin na gaskiya game da riko da addini da to idan sun zo gaban mummunai su munafukai don tsoron mummunan sai su zo musu da siffar da za su uh, yadda da su kuma uh, su zauna tare da su a samun fahimtar juna wai zan sarrafu an ilmomini idan sun bar inda muminai suke ilaru a sa'ihim munfaridi sun koma wajen shugabanninsu ru'asa a nan shi malam ya fassara da shayafi. Shayafin jamfu shaitani shaitan a takaicen takaita fasarar da shi abubakar mahmud gumi rahimahullahu ya yama shaitan a daidai tafsirin shi na wannan ayar ya ce a shaitanu man ya arifu wa ya tamarradu an dukkan wanda ya san gaskiya ya gane gaskiya kuma yake ma gaskiyar wurin kai to shi ne shaitan to munafukai idan sun koma wajen waɗanda sun san gaskiya amma sun shirya yi mata tawaye to ga abin da suke cewa shayaɗi na nan ba ana nufin aljanu ba kamar da wasu suke kuskuren fahimtar da inda aka ce shaidan ana nufin aljanu wannan kuskure ne ka samu manyan littattafan tafsiri irin su ibn kasir tafsirin ibn kasir tafsirin qur'an al-azim da su tafsirin al-imam tabari da su qurtubi da makamantansu duka za a ga wanda ake ce mashaɗan dai a takaice shine kamar da malam ya takaita wanda ya san gaskiya ya kita shine shaidan ko da kai ne ko da ke ce ko da ku ne ko malaminka ne ko limaminka ne ko shugabanka ne ya san gaskiya amma ya kita to a wannan lokacin shi shaidan ne to in sun koma can sun su kadai ƙalu zuce mu'akidina sabatahum ala mutaba'atihim lahum a lokacin da suke wannan magana suna masu ƙarfafa cewa suna nan fa suna biye da su sau da ƙafa kasu damu ko da hoga mun ji wajen kar ku damu muna nan tabbas muna yi muku cikakkiyar da inna ma'akum ala tariqatikum muna tare da ku akan hanyar ku ta kauce ma addinin Allah da fada da gaskiya da ma'abuta gaskiya walakin na nuwafiqul mu'mini sai dai mun je ne kawai dan mu saje da mu'minai zahiran a zahiri sukhriyatan bihim wastihza'a kawai dan yi musu izgili wannan shine abin da yasa kuka mun je wurin su amma Allah bai kyale su ba suna yin abin da suke shi kuma yana abin da yake yi Allah yastahzi'u bihim Allah yana rama sakamakon wannan izgin da ake sa masu imani in muqabalati bil mu'minin amma a madadin abakatin Kirgili da su munafukai suke wa muminai Allah yana rama wa muminai da za Allahun min jinsi amalihim a matsayin yi musu sakayya da irin aikin da suka yi sun yi aiki mummuna to bari sakamakon su ma ya zama mummuna irin wanda su suka yi an gane ko shine lafazin aka yi amfani da lafazin ya zama iri ɗaya da suka ce innama nahnu mustahzi'un sai ya ce Allahu yastahzi'u bihim duka an ciro fi'ilan ne daga al-istihza izgili Allah wa zai mai izgili ai ka fi karfin ma'ana Allah ya fi karfin ya maka izgili kai waye amma tun da kai kana yin izgili to bari a baka sakamakon izgilin da da kake shine sai aka hada sunayen ayyukan ya zama iri da wa makaru wa makara Allah falamma zagu azaga Allah hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan ai al nan na farko da al na biyu ba iri daya bane domin al ihsan na farko daga bayi ne amma ihsan na biyu daga ubangijin bayi ne da haka suna kawai ta tara amma lafazi daban wata wata mukamala ta haɗa mu da wani haka ya tattauna dai haka irin ta ilimi a ɗaki ne na na ba latta a katsina mahalli ya sa mun karanto a gurin an karanto faɗin Allah ta'ala fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra nace to wannan usuru da yusuru da aka ambace su sau biyu Abdullahi dan Abbas turjuman al-Qur'an radiyallahu ta'ala anhumah ya ce lanya ya galiba usurun yusuraini ma'ana al'usur da ya zo da ma'arifa aka maimaita ai sau biyu abu ɗaya ne amma yusurin da ya zo na kira sau biyu to biyu ne Suna ka rahamar ubangiji tarin jayi azabarsa misali sauƙi da sassauci da rangwame da jin kai da tausayi na ubangiji ya rinjaye akasin haka sai yake so ya kori magana ta da wannan ayar ce to ai gashi Allah ya ce hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan nan ma kana so ka ce nace a'a yadda da ni tukuna kaya da dan abin ne wancan fassarar sai in ka kare ta tukuna sai yanzu mu yi tattauna akan wannan ayar dan in nuna maka mahallin daban-daban ne yawa al-ihsan hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan saboda ka na farko da isa na biyu wannan daga bawa ne muhudas ne wannan ko daga ubangijin bayi ne don haka shi azali ne Dan gane ko yawwa sifa ce daga cikin sifofin ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka shi qadim ihsanin farko hadis ne aljaza'ul hisan wannan ihsanun hadis ihsanun muqaddas min ibadillah illa al-ihsan Da shi kuma ihsani ne kadimi min rabbil ibad wallahu ta'ala ala wa a'lam Allah ta'ala ya samu dace don haka kamar haka shine nan yake fada yace jaza'an lahum min jinsi amalihim wa li hadha ujriya lahum ko ajara lahum ahkamal muslimina fid dunya wannan dalilin ne ya sa su munafukai ake mu'amalanta su irin mu'amalar musulmi na kwarai a wannan duniyar mana ba za a yake su ba dan me saboda zahiri sun yi kalma shahada ta zama garkuwa a gare su ittakazu aymanahum junnatan fa saddu an sabilillah sun ɗauki wannan rantsuwa ta su mana wannan shan alwashi na kalma shahada da suka yi sun yi shi ne dama a ransu ya zama junna ya zama kariya ya zama protective nasu kariyarsu ya zama shamaki a gare su game da takubban musulmi don haka su je an ji ba za a yake su ba idan ma wata matsala ta kawo an zo gaban kotu shari'a za a yi musu irin ta musulmi duba da zahirin kurin amma ranar indillanci tana zuwa a gare su matuƙar ba su tuba ba wa amma fil akhirati amma idan an je lahira fa yujazihim ala kufrihim sai Allah ya musu zakaya akan kafircin kaga sai ma ya fara gabatar da kafircin sannan ne ce wani baki na wa kadhalika yumli lahum liyatamadau fi dalalihim wa tughyanihim fa yabqu ha'irina mutaraddidin wannan ne yasa Allah yake daga musu kafa yake musu talala mai kamar sake liyata ma daufi zalalihin domin su ci gaba da batansu su doge akan halinsu na bata waɗugu yanihim da kuma azarfafinsu da ƙetare da suke da shi baya baƙo wannan shi sa sai su ci gaba da rayuwarsu ha'irina suna kiɗime dina suna ta kokwanto muzazzabina bai na zalik la ila ha'ula wa la ila ha'ula Allah ya raba mu da munafinci aya ta ƙarshe wadda malam ya karanta wala ikal ladina ishtaraw dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum ma kanu sai malam yace ko malaman nan masu wannan tafsiri suka ce wala ika humu sufaha masu munafinci sune wawaye li annahum mustabdalu al kufra bil iman domin sun gwammace kiɗa da karatu sun gwammace kafirci a cikin zukatansu maimakon imani sau daga ayyukan da suke yi na kara kai ne an kira sallah ya zo ana karanta ayon alkur'ani ya zo duk ayyuka na musulunci za a ta wa'azi ya shirya ya tafi an tashi neman taimako za a gyara masallaci ya ba da dukiya mai yawa duk irin wannan zai an ce taimakon marayu ya kan fito ya bayar amma duka yana yi ne don ya saje da mutanen da ya tsinci shi a cikinsu kasi mai wani kallon beke, kasi mai kallon ba nasu ba a dai tafi muje zuwa yana ganin kamar yana masu wayo ayya wawa ayya gabo ayya safihi ayya mara hankali yau ai ubangijin mutanen da kake mawa shi kuma yana kallon ka kuma shine alƙalin ƙarshe daga kotun shi sai kurkuku da ka ji tsoron Allah ka gyara to da shine ka zan mai wayo ka zan mai hikima ka zan mai dabara amma kuma ba yadda zai yi idan Allah ya kaddara mashi halaka domin Allah ta'ala ya toshe zukatan nasu ya toshe zukatan nasu kamar yaya katama Allahu ala qulubihim mun riga mun mutu wannan ayar wa ala sam'ihim wa ala abasarihim ghishawa da aka wa'azi mai wa'azi ba zai musu amfani ba shirarwa mai shirarwa ba za ta yi musu amfani ba Allah ta'ala ya tsare mana imani to wannan kenan sau da haka kashe ya ce ba ma rabbi hatti kasuwancin su bai yi riba ba ba su ɗauki mai cin ba a asara ya ja musu kaga wannan imani ne ba zai sa tauka ya yadda da waɗannan bayanan domin wanda bai da rabo ya gaina irin waɗannan 'yan dabarun ya saje da mutane kuma arzikin duniya na ta bumbunto masa ya gaina samun promotion idan ma'aikacin gwamnati ya gaina cin zaɓe idan ɗan siyasa ne a irin wannan dabarun da yake ka zo ka ce mashi Allah bai tare da shi ba zai fahimce ka ba sai ya ɗauke ka wawa ba zai fahimce ka ba saboda shi yana ganin komai yana kai masa bukatar sanadiya wata na haskawa idan ya tsinci a kansa a irin haka babu shakka munafuncin ya yi katutu a cikin zuciyar me yasa aka ce kasuwancinsu bai yi riba ba le khasaratihim al-iman billah domin sun yi asarar yarda da Allah shi ma can barko da suka furta Allah ya ce kariya suke min an-nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir yatum hum bimu'minin wama kanu muhtadina illa ila al-haq gashi kuma basu zan shiryayyu zuwa ga gaskiya ba tunda sun san gaskiyar sun shiryayyi mata tawaye daga cikin fa'idojin da aka fitar karkashin wayannan ayoyi أن من طبع الله على قلوبهم بسبب عنادهم وتكذيبهم لا تنفع معهم الآيات وإن عظمت dukkan mutanen da suka shawo da munafinci ta kai Allah ta'ala ya rufe zukatansu saboda taurin kansu da renin arziki da suke ma'ayin Allah da kallon hadarin kaji da suke mune na gaskiya to ayoyinka ba sa musu amfani duk girman ayoyin da ayoyi da za a karanta wanda suka sauka daga sama da ayoyin abubuwan da ke faruwa na yau da kullun na darussa da wa'azi na rayuwa duk ba zai musu tasiri ba kawai su ko zau suna nan a yadda su fa'ida ta ɗaya kenan fa'ida ta biyu anna ihmal Allah ta'ala al almukaddibina lam yakun an ghaflatin aw ajzin anhum daga kafa da Allah ta'ala yake ma rafkanannun mutane azzalime masu kareta ayoyin Allah su kansu kareta ayoyin Allah ai muna iya takaita zuwa kashi biyu akwai karetawa ta gadaga wanda kafirai ne tsantsa suke wannan saboda su akwai duhun kai na jahilci ta tare da su akwai kuma karetawa ta yar wayau wanda su ko masu ganin kansu a matsayin wayayyu a duniyance ne suke haka kila suna da wayewa irin ta boko sun yi boko su 'yan duniya ne sun kware wajen turanci suna burgewa kowace ƙasa za su iya kutsa su fika su fita ba tare da matsala ba don haka su duniyar buɗe take a wajensu su kuma ta aure su ko da su musulmi ne suna kalma shahada suna shiga masallaci amma iya iyakarsu da musulunci kenan wannan shiga masallacin duk wata karanta wadda ta saba mara'ayinsu ta addini ba za su iya da ta ba. su ma wannan ba sai sun fito sun ce mun kare ta ba tun da a zuciyarsu babu shirin aiki da karantarwar addini farko abin da za su fara yi wulaƙanta masu addinin su zama ba bakin komai suke ba a ransu su su ma wani nau'i ne na karetawa to dukkan irin waɗannan sai Allah in ya ga dama yana so su kamfacin mugun guzurin da za su da shi ranar tashin alkiyama sai ya ɗaga masu ƙafa bukatun su ta biya duk abinda suka hararo suka saito suka auno sai ya yiwu su kuma sai dabarun dabarunsu ne da hikimominsu ne ba su tuna Allah ba lokaci to Allah yana daga masu kafa ne ina masu talala mai kamar take ne ba wai don ya kana ba bai kula ba sa'ad da suke wannan kulle-kullen nasu da shigi da ficin nasu sai su tsammanin ai sun mamaye shi ne sun tsara bai gano ba bai lura ba suka yi wuf suka biya kansu bukatu ko kuma su ɗauka wai ya kasa taka masu birki ne duka wannan jahilci ke sa su wannan bal to mun ji Allah ba ya rabka na ba ne ba daga abin da suke kullawa ba kuma ya kasa taka musu birki bane ba to wai me yasa bai dakile su ba liyar zidadu isman don su ƙara zunubi ta aka kul mutum ya ga bukatunsa na duniya suna biya wallahi ya tsaya ya tunani ya tsaya yayi nazari da kyau ya koma ya aiki da watan aya da take koya wa mummune mafita ya binciki kanshi يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولا يكونوا الفاسقون الله يتي يقوم يا يقوم مؤمنين متى كم مؤمنين كوي يا إشي idan Allah azuta ka da zamowa mumini ka zama ga zama ɗan gata gurin Allah ta'ala baka da matsala to amma tare da ka samu wannan kujera kuma aka ce kuma ittaqullah ku ji tsoron Allah sannan kuma ku cika da aiki ka kushen take da imanin naku kamar yaya wal tanzur nafsun ma qaddama li ghadin wattaqullah batun mutum ya binciki kansa ba wani za ka sa ya bincike ka ba sau da aka an koro ne yaƙi na jam'i amma da aka zo binciken ka aka ce kuwa ya bincika kansa ka tsaya ka yi ka hitabi ka tambaye kanka daga wayewar garin yau me ka aikata wanda kake jin na Allah ne wannan aiki me ka furta cikin kalmomin da suke jin akwai yardar Allah a ciki kuma tsakaninka da Allah mai kuma ka aikata wanda ka san Allah bai maka izini ba ka aikata mai ka furta da bakinka ko mai ka kai bakinka yanzu ana azumi ba a ce mai ka ci ba amma ai kafin alfijir ka ci din ka lissafo ka ga wannan abincin da ka ci ta wace hanya ya zo maka kai ne za ka yi makanka wannan domin idan kai sakaci ba ka fara makanka ba tun yanzu za fa a yi maka nan gaba wanda za su yi maka 'yan ba sani ba sabo ne ba 'yan ƙabilar ka bane ba ba 'yan jam'iyyarka ka bane idan kai ɗan siyasa ne in ɗan kasuwa ne kai ba irin kasuwancin ka suke yi ba misali zuma ma 'yan kasuwa bane ba gaba ɗaya ba kuma 'yan siyasa bane kawai su leburorin allah ne kawai ya halicce su dan wannan aikin ba su zanka ba da kukanka da dariyarka a wurinsu duk ɗaya ne abinda allah ya ce in sun ji su ma jinjinar ban girma su maka addu'a su ce hutawar ka lafiya su koma su kai ma Allah rahoto in sun ji wannan to haka nan in kuma suka ji abu kaza da abu kaza da abu kaza tambayoyin da aka yi maka ka kasa cin jarabawar to akwai kuma abin da Allah ya ce su maka wallahi ba abin da zai hana su maka wannan abu su dama saboda cika aiki ko abinci ba sa ci wannan sana'a ce to ai lokacin break yayi ko ba komai wannan ɗan awoyin na break da za a ɗaga ta ka ɗan huta su ba su zuwa cin abinci a'a ba ka cin abinci la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru ba su saba ma Allah akan duk abin da yake su yi ya umarce su da ba su tsaman za su je su aikata wannan abin kai tsaye take kuma Allah bai halitta musu gajiya ga dukkan aikin da ya dora musu ba sa gajiya sannan tsawon awoyin da ya ɗeba masu za su cika awoyinsu suna wannan aikin Allah ta'ala ya samu dace nan nake ganin za mu taka birki saboda ƙurewar lokaci abinda makaranta daidai Allah ya ba mu ladan karatun da kuma ikon aiki da abinda a daidai din wanda muka yi bisa kuskure Allah ta'ala gafata mana muna fatan Allah ya tara dukkan musulmi gaba ɗaya cikin falala da rahama da jin kan wannan wata mai albarka da kuma gafara da ake samu da samun yantuwa daga wutar Allah Allah ta'ala ka cishe mu wayanda ba su samu ikon isuwa wannan wata ba cikin yan uwan musulmi na kusa da na nesa muna fata Allah ya gafarta musu ya dukan su kai haske kabarinsu Allah ya cika musu ladan ayyukansu wanda muke tare kuma Allah ta'ala ya ci gaba da renan zukatanmu da tarbiyyar kawunan mu zuwa aikatawa da kudurtawa da furta abin da zai yarda da mu da shi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la haula wa la quwwata illa billah